Eto bayan sun kammala cin kasuwa ne jiya Juma'a wato za a mai da su gidajensu da ke can wani gari wai tungan illo ina ganin kamar cikin jihar Kebbi ne garin yake. Wato akasarin su waɗanda suka samu waɗannan hatsarin mutanen jihar Kebbi ne. Eto jihar Kebbi da Niger, ah, na eh. Niger sun fi yawa saboda shi kamar illo kamar kan iyakar Niger da Kebbi yake. Akwai rahotanni daban-daban a kan adadin yawan mutanen da ke cikin wannan jirgi ko kana da wani bayani na abin da ka gano na game da mutanen da wannan jirgin ruwa ya ɗauka? Eto bayanin da na tattaro daga ainihin abokan aikin wayanda suka samu isa wannan wuri tunda wuri ne sai an je an fito sannan a samu bayani da wanda ya je wurin saboda rashin waya sadarwa a wurin. To eh. sun tabbatar da cewa dai jirgin yana ɗauke da mutane sama da ɗari da hamsin. Haka. kuma a ciki wato gawarwakin mutane arba'in da biyu kawai aka gani a cikin wayannan mutane. Haka. To yanzu haka dai sun tabbatar da cewa ana nan ana neman gawarrakin mutane ɗari a yanzu haka halin da muke ciki. Akwai mutanen da aka same su sun kubuta da rayukansu a wannan hatsarin? Eto eh, bayanan dai da na samu gaskiya babu duk kusan sauran jama'an nan neman su ake yi. Shi wannan jirgin ruwan da ya hatsarin nan a jirgin na hukuma ne wato na gwamnati ne ko kuma dai jirgi ne na 'yan kasuwa masu zaman kansu? A'a jirgi ne na 'yan kasuwa masu zaman kansu wato irin manya-manyan kwale-kwale ɗin nan ne da 'yan kasuwa suke amfani da su Mm. domin harkar sufuri a wannan yanki da ruwa ya fi yawa. An taɓa samun irin wannan hatsari mai muni haka a wannan wuri ne ko kuma dai wannan shine karan farko da ake ganin irin wannan abu? Eto eh gaskiya eh, bayanan da kenan ne ana samun haɗururruka na ruwa amma dai wanda ya fi muni gaskiya ba a taɓa samun irin wannan ba. Mm. A ce sama da mutane ɗari sun nitse ana neman su a ruwa gaskiya ba a taɓa samu ba amma ana samun haɗarurruka wayanda yake ba sun kai ga yin muni irin wannan ba. Wai takamamme me ya faru ne da shi wannan jirgi ya yi hatsarin ne wani abu ne ah, wato ya lalace a jiki ne ko kuma me ya faru? Eto eh, gaskiya bayanai sun kashi biyu, hmm. ah, sun mun samu bayanai kusan kashi biyu akan wannan lamari. Hmm. Ah, na farko abin da muka samu cewa jirgin wato ya ci karo da itace ne a cikin ruwa, hmm. shine sai ya tuntsire har mutane suka zube a ciki. Ah, sannan bayani na biyu wanda har shi ma sakataren gwamnatin jihar Niger wato Alhaji Idris Indako ya tabbatar da wannan bayani mm. a cewa jirgin an ɗabi mutane fiye da kima ne a ciki. Mm. Wato an yi cunkoso sosai kamar yadda muka saba gani mutane suna yi ko a mota ko a irin waɗannan jiragen ruwan a ƙasashen Afirka. Yawa abinda eh, abin da shi sakataren gwamnatin Niger ya tabbatar wa manema labarai kenan cewa jirgin an kwashi mutane fiye da kima don kamata ya a ce mutane ba su wuce hamsin a ciki ba amma an sa mutane har sama da ɗari da hamsin kuma da kayansu. Hmm. To ya wannan kamar shi ne ya kawo wannan hadari. Yanzu kamar mai hukuma take yi a wannan wuri na neman mutanen da watakila sun kubuta da rayukansu ko kuma gawarwakin waɗanda suka rasu a wannan hatsari. Eh to kamar yadda shi jami'in yaɗa labarai na hukumar bada agajin gaggawa ta jihar Niger wato Muhammad Hussaini ya shaida min ah, da muka bayani da shi ta waya. ya hmm. ce a yanzu haka dai akwai jami'ai da suka tura daga karamar hukumar bargu sun je wannan wuri domin a taimaka a nemo mutane ko za a samu wasu da rai a sannan ya ce kuma gawar wakin nan a arba'in da biyu da aka samu suna nan bakin ruwan da abin ya faru kuma a nan ake shirya musu jana'iza